Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 1621 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan kiran shata kan iyakoki yadda ya dace da rage fitina tsakanin kabilu kamar yadda ya faru a tsakanin wajawa da lunguda a jihar Gombe. Shin me matasa daga kasashen Afirka suka yi ne a taro na musamman a birnin Kigali na kasar Rwanda? Muna da rahoton. A jamhuriyar Nijar, hukumomi sun kona ton goma sha bakwai na tabar wiwi da aka shirya kaiwa Libya. Muna da shirin zauren matasan VOA da sharhin jaridun Najeriya. Amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Sabuwar gwamnatin mulkin sojan kasar Chad ta faɗa jiya Lahadi cewa ba za ta tattauna tare da 'yan tawaye da ke arewacin kasar mai fama da talauci ba kana ta nemi taimako daga makwabciyarta jamhuriyar nijar don kama shugabannin 'yan tawayen wannan lokaci ba na sasanci ba ne ko na tattaunawa ba tare da doka ba Azim Bamando a Aguna kakakin majalisar mulkin sojan da ta karbe mulki a makon da ya gabata biyo bayan mutuwar shugaba Idris deb Itno. A ranar Asabar da ta gabata, ƙungiyar 'yan tawayen da ke zaune a Libya ta Front for Change and Concord in Chadi fact ta shirya don tsagaita wuta amma kakakin sojojin ya ce ɓangarorin biyu suna cikin yaƙi aguno ya ce su 'yan tawaye ne dalilin da ya sa muke sakar musu bama-bamai muna yaƙi da su shikenan an ba da rahoton debiya mutu a yaƙi farkon makon da ya gabata bayan wata fafata wacce aka kashe ɗaruruwan 'yan tawayen fact a cewar sojojin A jiya Lahadi harbe-harben bindiga nan da can sun girgiza Magadishu babban birnin kasar Somaliya yayin da sojoji masu hamayya suka yi aron gama sakamakon rugujewar tattaunawa kan zaɓe. Shaidu da mazauna birnin sun ce faɗan ya faru ne tsakanin sojojin gwamnatin tarayya na shugaban kasar Muhammad Abdullahi Muhammad wanda aka fi sani da Farmajo da kuma mambobin sojojin Somaliya waɗanda suka haɗa kai da shugabannin 'yan adawa. yayin da mazauna birnin suka fara buɗe bakin azumin watan ramadana da maraice rikicin ya barke a kusa da mahaɗar kefo ta magadishu wani ganin wanda bai so ambaci sunansa ba saboda dalilan tsaro ya ce ya ga sojojin gwamnati da sojojin da ke hamayya da su suna harbe-harben bindigogi da rokoki sai dai har yanzu ba a san rai nawa ne ya salwanta ba labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc covid-19 ta girgiza india Prime Minister India Narendra Modi ya faɗa a cikin jawabinsa na wata-wata na rediyo jiya Lahadi yayin da ya buƙaci 'yan ƙasar da su je su karɓi allurar rigakafin su kuma kada abin da ya kira jita-jita game da allurar rigakafin cutar ya dame su. Jawabin nasa yana zuwa ne yayin da New Delhi babban birnin ƙasar ya tsawaita dokokin kulle da mako guda da za ta ƙare yau Litinin. Ma'aikatar lafiyar India ta ce an samu sabbin mutum 349,691 da suka harbu da cutar a kasar a cikin sa'o'i 24 da suka gabata wanda yake zama yawan da ya zarta na kowace rana. Jami'an kiwon lafiya sun yi gargaɗin cewa mai yiwuwa ne adadin waɗanda suke kamuwa da cuta a rana ɗaya ya fi abin da ake kirgawa Jaridar New York Times ta wallafa cewar rahotannin da ma'aikatar take bayarwa inda aka shafa kwanaki ana samun sabbin waɗanda suke da cutar sama da dubu ɗari uku a rana kaɗan ne kawai na ainihin adadin waɗanda suke kamuwa da cutar. Babban kwamandan sojojin Amurka a Afghanistan ya ce da na aka fara shirin kammala janye sojojin Amurka da ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. General Scott Miller ya faɗa wa manema labarai a Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan jiya Lahadi cewa Dukkanin dakarun sa yanzu haka suna shirin sake komawa idan halin da ake ciki ya yi muni bisa ga umarnin da ya samu. Mila ya yi magana ne kusan makonni biyu bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ba da sanarwar sojojin da suka rage dubu uku ko kusa da haka za a janye su kafin ranar sha ɗaya ga watan Satumba wanda zai cika shekaru ashirin da 'yan ta'adda suka kai hare-hare kan cibiyar kasuwanci ta duniya World Trade Center a New York da kuma ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da ke wajen Washington DC Biden ya ce za a fara janye sojojin a ranar 1 ga watan Mayu don kammala yakin kusan shekaru ashirin wanda shi ne yakin da Amurka ta daɗe tana yi. Kasar Turkiyya ta ce ta kira jakadan Amurka a Ankara ne domin ta sanarwar da shugaba Joe Biden ya yi cewa kisan kiyashi da aka yi a zamanin yakin duniya na ɗaya na kisan dubun dubatar Armeniyawa da daular Uthman ta yi ya zama kisan kare dangi. ma'aikatar harkokin wajen Turkiyya ta ce mataimakin ministan harkokin wajenta sadat onal ya faɗa wa jakadan amurka david satterfield da yammacin ranar asabar cewa bayanin na biden ba shi da wata madogara ta doka kuma an karta yi watsi da shi ta same shi a matsayin abin da ba za a yarda da shi ba kuma ya yi allah wade da shi da kakkausar lafazi gwamnatin ankara ta ce amurka abokiyar kawancen nato ta haifar da rudani a dangantakar su da zai yi wuyar gyarawa a ranar asabar biden ya zama shugaban amurka na farko da ya kira mutuwar kimanin armeniyawa miliyan 1.5 a hannun daular Uthman a tsakanin 1915 da 1923 a matsayin kisan kare dangi. Labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni. Dan majalisar dattawa daga jihar Gombe Bulus Amos ya buƙaci gwamnatin tarayya ta share kan iyaka na yankuna a jihohi dalla-dalla don kawo ƙarshen fitinar mallakar yankuna da kan haddasa asarar rayuka. Sanata Amos wanda ya gabatar da ƙudurin gaban majalisar dattawa don kai ɗoki ga waɗanda fitinar mallakar yanki ta shafa a jihar Gombe ya ce rashin ɗaukar mataki a baya shi ya sa irin wannan matsalar ta ki zama tarihi. in za a tuna al'ummar waja da lunguda a jihar gombe sun samu saɓani kan filayen gonaki da hakan ya zama fitinar kabilanci har ya kai ga kashe mutum goma sha biyar. mu abu da muke nema shine gwamnati ta fito bulo ta gaya ma jama'a ga clear boundary nan domin in ba a fita da clear boundary ba to an dinga ta samu wannan rigiman kenan wannan ba a gombe kada ba a ko ina najeriya ana samun wannan rigima yanzu kuma an yi magana gwamnati ba ta daukan wannan magana sai a je a yi siyasa kai wala wala wala za a yi shiru gobe sai su sake tashiwa zamani ne ya ka haka we all know it population ya karu kam kasa bai karu ba kam ko yana neman inda zai noma in baka samu inda zaka yi noma ba me zaka yi the next thing shine wannan magana fada kan gona ne a kai ku bar mun gona na ni ma ina da wanda za su nome wurin in da me na baka because ba mu amfani da shi yau muna neman kayan mu tun da kai ka san ba naka ba ba nuri abubuwan da ke faruwa gani yanzu akwai matakin da majalisa ta ce za ta dauka ne yanzu eh matakin da majalisa za ta dauka shine mu ne majalisa ta tura delegates daga nan senate su je balanga local government a yi ma mutane jaje da kuma a nemi duk wani matakin da gwamnati za ta dauka domin a zauna lafiya ba ma balanga local government ba har gombe state tunda balanga is part of gombe state jajen da sun da ta kai ba zai saya local government kadai ba dole a saya a state government a yi magana da su domin su dauki kwanan mataki wanda za a samu zaman lafiya wanda yankin mutane da mata da yara suna kwana a waje ne ba gida an kone koina an kone abin shi duka gaba daya na daya kenan na biyu kuma muna nema a gujen minister of humanitarian affairs da kuma nema su ka mana agaji a cikin gaggawa sanata amos kenan a zantawarsa da madina dauda matasa daga kasashen afirka da dama sun taru a birnin kigali na kasar rwanda inda suka yi taro don bullo da hanyoyin aiki tare don bunƙasa zaman lafiya tattalin arziki da ilimi cikin matasan har da wakilai daga Najeriya. Daga Mina jihar Neja, Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana wannan rahoto. Bello Barau Sharif shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar matasan Najeriya reshen jihar Niger. Yana ɗaya daga cikin wakilan Najeriya a taron na Kigali. Ga abin da ya shaida mun ta kafar sadarwar WhatsApp. Kasashe da ke Afirka baki ɗaya an haɗu a nan da kuma masana kan kasuwanci, harkan shugabanci, harkan tattalin arzikin ƙasa a jawo hankalin matasa na a kan dogaro da kai da kuma da za a tashi domin samun ingantaccen shugabanci kasidu da suka gabatar a wannan waje abubuwa ne da yake in muka dawo gidajenmu kamar mu mun dawo najeriya da kuma kowa ya kuma kasashen shi ya yi kokari ya ga an gabatar da irin wa'annan tsari ci gaba da gaya ma yan uwa irin gudunmawar da kowa zai bayar to ko menene ya fi ba da sha'awa da tasiri a taron matasan na kigali a aji mustapha abu guda ɗaya kuma da ke da ban sha'awa ga wannan taro shine ya ba mu dama na haduwa a san juna daga kasashe daban-daban da ke Afirka a kowa ya faɗi irin kalubale da ke damu a kasan su sannan a samu shawarwari ya ba mu dama mun san irin ƙoƙarin da wasu kasashe na duniya da suka ci gaba suke yi a mu na Afirka domin tallafa ma mutanenmu da ke cikin kakkara. karshen taron da an fitar da matsaya na ganin an samu ci gaba mai ma'ana musamman ta fuskar tsaro da kuma yadda za a ƙara samawa matasa guraben shugabanci a Afirka. Sannan da tallafawa mata, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Masu sauraro kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A jamhuriyar Nijar, hukumomi sun kona ton goma sha bakwai na tabar wiwi da aka kawo daga kasar Lebanon da nufin wucewa da ita kasar Libya. Wannan na nuna ɗaukar matakan hana tabar ko miyagun ƙwayoyi shiga jamhuriyar Nijar ko amfani da ƙasar ta zama hanyar wucewa da irin waɗannan abubuwa masu haukatarwa zuwa wasu ƙasashe. Ga rahoton Sulamun Muni Barma daga Yamai. kimanin tan goma sha bakwai na tabar wiwi ne aka cinna wuta a wani wurin da ke kewayen birnin yamai wace jami'an hukumar okritis suka kama a watan maris ɗin da ya gabata a hannun wasu diloli kimanin sha uku cikinsu har da 'yan kasar algeria biyu a bisa al'ada ayyukan kona miyagun kwayoyi kan gudana ne a ranar 26 ga watan yuni wato ranar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi ta duniya to amma lura da haɗarin da ke tattare da ajiyar waɗannan tantan na tabar wiwi ya sa hukumomi gaggauta ya da ɗan mangoro domin su huta da kuda ministan shari'ar niger dr abubakar amadu ya nuna farin ciki da ganin wannan rana doka ce ta ce a yi haka nan eh, daukin da aka kama sai a kona ta a ɓadda ta kuma an yi shi lahiya alhamdulillah alhamdulillah drokin nan jewa ce kamar yadda kuka je wurin ton goma sha bakwai ne aka kama aka kona su kuma a gaban gabanku an jarida ma'aikata da suka yi wannan aiki dole ne a kama musu kuma su samu farin gwiwa da za su yi aikin su aikin kona miyagun kwayoyin wanda ke bukatar shigar da dukkan masu ruwa da tsaki a sha'anin yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi domin tabbatar da haske ya samu halartar shugabannin kungiyoyi masu zaman kansu musa dumma shine shugaban kwamitin yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi na ƙasa malgré les défis de plus en plus importants que pose le phénomène de la drogue ya ce duk da yadda ayyukan masu safarar miyagun kwayoyi ke ƙara yawaita a kullumin kwamitin yaƙi da wannan haramtacciyar sana'a baya samun sukunin gudanar da ayyukansa kamar yadda ya kamata daga shagulgular ranar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi sai halartar aikin kona kwayoyin da aka kama babu wasu ayyuka na zahiri da kwamitin ke yi domin tunkarar wannan matsala saboda rashin kayan aiki da karancin ma'aikata ya kamata hukumomi su dubi wannan matsala da da rahama. A ranar biyu ga watan Maris din da ya gabata ne jami'an hukumar Okritis suka kama wata tankar mai shaƙe da sinki-sinki na tabar wiwi da aka fito da su daga ƙasar Lebanon ko kuma Liban. Motar wacce ta yada zango a birnin Yamai da nufin sake shiri ta fito ne daga Lome babban birnin ƙasar Togo akan hanyar ta ta zuwa Agadez dauke da tan 17 na tabar wiwi waɗanda ake ƙoƙarin shigar da su ƙasar Libya. Hukumomin shari'a suka yanke shawarar cinnawa wannan haja wuta. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa za mu ci gaba da duba darasi mai muhimmanci da ya shafi yadda yaɗa jita-jita kan haddasa fitina a tsakanin al'umma inda matasa ke zama kan gaba wajen aron gama da juna a madadin jama'ar wannan gari da wancan ko inda masu bambancin kabila addini jam'iyyar siyasa da sauransu ke zaune a waje ɗaya matasa sun yi dafifi a zauren kamar a makon jiya inda kashi na biyu baban gidan muhammad keti salisu m adam da aminu ziko kai har ma da jibrin hashin ɗorayi za su duba mana darasin. Alhamdulillah sunana baban gidan Muhammad Keti misali akan irin fadace-fadacen da suke faruwa da irin kabilancin da ake assasawa tsakanin bahaushe ko da bafulatani ko da bayarabe ko da inyamuri mafi yawa jahilci ke kawo wannan yau da matasan mu za su gane su koma makaranta su nemi ilimi na addini da na boko insha Allah duk wannan fadace-fadacen da an samu saukin shi sannan na biyu mutane kuma akwai zaman banza da rashin sana'ayi duk yana haddasa irin wannan matashi ne yana zaune biya da abin yi to abu kaɗan da ya faru to ya samu hanyar da zai biya wata bukatar shi da sai haddasa wata rigima daga nan kuma ana yi rayuka da dukiyoyin al'umma ina kira ga dukkan matasa su haɗa kansu su kuma san cewa duk musulmi ko kirista yana da mahimmanci a tsakaninsu tunda allah ya haɗa mu ƙasa ɗaya kuma ya haɗa mu wurin zama guda ɗaya to dole hami mu'amala da junan mu. kai bahaushe ne inyamuri ne rabe ne ba fulatani ne to kana da mahimmanci ga ɗan uwan abokin zamanka babu wata ƙasa a duniya wadda a ce yare ɗaya ne take zaune a wannan ƙasan ko a ina ne za ka samu akwai mabambantan yaruka da mabambantan al'umma da yawa matasa su san abin da suke yi su kuma haɗa kawunansu su kuma taimaki junansu su kuma daina yada jita-jita a tsakaninsu sannan su daina cin mutuncin 'yan uwansu haka masu amfani da kafafen watsa labarai musamman na midiya na wayoyi suna ɗaya daga cikin waɗanda suke rura wuta irin waɗannan rikice-rikicen saboda haka ba duka kowane abu za ka gani a midiya an turo ba ka ɗauke shi wannan abin gaskiya ne wasu suna amfani da wannan kafan domin biyan bukatun kansu masu diba waya da masu tura ya kamata kowane ya san menene yake karantawa ko yake gani kada da ka ga an tulo labari baka da tabbacin shi kai ma ka yada shi to irin wannan shi ke kawo duk waɗannan fitintunan da suke faruwa a kasashen nan ka tace abu kafin ka sanar ko ka yada to yana da kyau mu gane haka da fatan Allah subhanahu wataala ya haɗa kanmu baki ɗaya ya kuma ba mu zaman lafiya ya kuma kawo mana kwanciyar hankali dukkan fitintunan da suke faruwa a ƙasar mu baki ɗaya Allah ya kawo mana saukin su waɗanda suke da hannu a cikin Allah ka san su kai mana maganin su assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum kamar yadda aka ji salisu muhammad adam daga sabon birni wadda igadi kaduna nigeria musamman wani abubuwa da ke faruwa ya kamata mu da hankali akan wani abu da a musamman matasa dukkan lamura tilin su musanya Allah maɗaukaki shi halicci komai da ka gani ba mu taimaki duk a halittun ya sanya kuma ɗan adam shine maɗaukaki yi mana haka ne kuma ya sanya mu kabilu daki-daki yi mana haka ne domin mu gane juna mu kyautata duk a wannan duniya ina kira ga 'yan uwa matasa na afirka mai nazari rikicin kabilanci yana kashe arziki kuma al'adu addinan mu san shi ba mu lura da kyau musamman waɗansu malaman addinai suna son zuciya sukan kirkiro kalamai marasa kyau su ba mabiya suna hakan gani don kin jansi da san duniya ire-irensu bai kamata mu tsaya bayansu ba haka zalika 'yan siyasa suna amfani da wannan dama su kirkiro rigingimu su gudu a wurin ka bincika ba za ka ga 'ya'yansu ba wannan ina kira ga matasa mu tsaya da kyau mu lura da irin wani abubuwa musamman zan buga misali ina misali da ah, yanki da ake kira sabon birni gari ne kasuwa ya hada kabilu daban-daban amma rigingimu yasa sai ka ga wannan kabila har a cika suwa wadda ke in kai tafiya daga nan zuwa nan mutum goma biyar daga ciki sauran kabilu sai ka samu wai yanzu ana bambanci eh, mutane ba su a kasuwanni wannan musiba ne babu inda zai kai wannan eh, illa fitintunu kuma haka zalika afirka mu duba irin abubuwan da ke faruwa a central africa irin ire-iren wannan abubuwan jibi eh, mali duk ana nema a likita musamman mu yake afirka yana da kyau matasa mu haɗa kai mu gane kamar yadda wasu kai magana ta midiya mu ci gaba da wayar da kai mu lura da duk wani mutumin da manufarsa don ya cimma burin rayuwarsa ba ya al'umma ba a wannan mu watsi da irin wannan kuma sannan mu lura fa duk wani mulki da aka wa mutane a duniya mulkin daula ko na gurguzu ko mulukiya mulkin soja ko na sarki ko demokaradiyya duk wani matsayi da ke gare ka dan uwa a wannan duniya kada matsayin ko kuɗi ya sa ka cutar da ɗan adam a wannan duniya don tuntuni ni na fahimci halin ta duniya in ta so ka har ta gwada ka ta ga za ka iya sai ta baka komai ta baka mulki ta baka iko ta baka karfi a duniya in ta tashi karbe shi duniya sai ta mamaye ka sai kai sama ta yi ƙasa ta karɓa komai ta bar katsandin cikin tsiya yan uwa na matasa musamman a nan najeriya an bamu dama kwanan nan za mu rike kowane mukami muna kalla abin da ya faru da dan uwan matashi da ke rike da hukumar na wadda ake tsoro mai kama zaki zakanya ko kwanci zaki matashi ne gina rayuwar mu muna iya zama komai amma da zaran ka gina kanka a tarzoma don wasu biyan bukatun kaɗan ba za ka iya mamaki ka samu kanka a wani waje a gwada ka a ce ai ga abun da ka taɓa. rayuwar ta matashi mu lura mana ko matasa na dabba muna kiwo dan kananan shanu daure saki ana tafiya da su tsalle tsalle za su ta su ta shirme a to balantana kuma dan adam ya zaka kuma rayuwa irin wancan ka natsu tun kana yaranka ana auna rayuwarka kana iya zama wani abu mu kiyaye da dukkan wani abu da zai zub da mutuncin mu ko ko zai sa wato a ga kimar mu da wani a auna nauyin mu a ce wannan ba zai iya ba ai tarihi shi ga abubuwan da wannan nake kira ga yan uwa matasa mu duba afirka da sauran wurare na duniya mu sai da kyau mu ga cewa ina muka fito ina zamu a ƙarshe na kira da mu lura da kyau al'amura na duniya abubuwa ne guda uku jiya ta wuce da abin da ke cikinta gobe ba mu sani ba za mu iya riskan gobe amma yau ita ce tamu mu yi amfani da wannan dama mu gyara damar mu don cimma ma gaba assalamu alaikum alaikum salam ah, salisu sai na ji kamar baituka kake karantawa ma'ai aziko za ka gabatar mana kanka da kanka sai ka faɗa mana kai ko abin da ka fahimta game da wannan darasi salamu alaikum sunana aminu isa wanda aka fi sani da aminu ziko kabala hakika wannan abubuwa da yake faruwa kamata ya yi a ce hukuma za su dawo da wani shiri da ake yi tun na dada a makaranta domin wayar ma da yara da matasa kai da wasu al'adu na gargajiya da aka mantar da su a lokacin baya wanda dawo da wayannan abubuwan zai iya dawo da haɗin kan jama'a wanda zai kau da ƙabilanci da sauransu domin idan muka yi la'akari da akwai irin wasanni da ake yi na gargajiya wanda kowane yanki yana da irin salon nashi wanda yake yi to ana haɗuwa wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi wa'yancan na can yankin suna sha'awan na wa'yannan wa'yancan na can yankin suna sha'awan na wa'yannan to irin wa'yannan abubuwan suna kara haɗa kan mutane a ƙasa da matasa suna kawar da wasu fitintunu da suke tasowa sannan kuma ina kira da matasa 'yan uwana da mu guji yaɗa jita-jita domin yada jita-jita shine babbar illa a cikin matasa domin yana haifar da abubuwan da da ba za a iya misalta su ba don haka ina kira da matasa ina kara ja mana kunne mu kiyaye mu guji yaɗa jita-jita yawwa akwai wani shiri ne aminu kake magana na a makarantun firamare ne ake waɗannan shirye-shiryen da yanzu aka daina kamar primary schools da secondary school da sauran saka irin wasanni ne na al'ada wasan al'adu ne na gargajiya haka wanda ina tunanin a yanzu yaran yanzu ba su san su ba kuma duk irin wa'annan abubuwan yana ƙara haɗa kan mutane sosai yadda ya kamata yi mana misalin wasannin ko mutane za su cino ba iya mantawa a lokacin nan lokacin kamar muna da irin wani wasa wanda ban ko wasu yanki sukan yi irin shi ba amma namu na arewa kamar yadda muke yi akwai wani wasa da muke ce mai limamin azari haka kamar matasa ne za su taru a yi kamar dai yadda ake yin sallah na gaba yana ba da amshi na biyun shi shi ma yana amsawa sannan kamar na baya su amsa gaba daya wanda idan na gaban nan bai yi magana ba na biyun nan ya zo ya yi magana so akwai irin za a bi shi da gudu akwai wani wuri da yake kaiwa in ya kai shi ne zai tsira daga irin ɗan dukan da za a yi mishi na yara sannan kuma su kansu na baya idan suka sake wani ya ansa ba tare da lokacin da ya kamata ya ansa ba ne to haka dai za a yi ta guje-guje a yi ta guje-guje muna haduwa da mu hausawa musulmai da waɗanda ba hausawa ba muna yin wasan al'adunmu namu na gargajiya na hausa tare da su haka su ma idan suka kawo nasu na yankinsu na kudanci mukan haɗu gaba ɗaya a haɗu a yi wasa gaba ɗaya a gama wasa a tashi to duk irin wayannan abubuwan suna ƙara haɗa kan matasa kuma suna ƙara janyo kusanci ta zo kusa. yawwa to wannan ya yi to assalamu alaikum jama'a ni ne jibrin hashimu dorayi amma idi ba kano ne da kaji dorayi ka san kano eh ba ka zazzau take dorayi akwai dorayin zazzau ke zariya madarku lokal ganin ba oh. eh, to ni na ziyarci wannan guri dalilin abokina nura ne gaskiya abin ya ban farin ciki mutuka burge ni ya yi na burge abin ya mun farin ciki gaskiya ya burge ni dan da na gan ku nan kun zo kun haɗa kai ma sai na tunanin na ce kai gaskiya da mutane na Allah in dai da irin wannan mutanen za mu ji daɗi a Najeriya. Masu sauraro da wannan lokaci ya yi mana halin nasa. makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. a cikin yunwa da zama. Masarai albishirinku a watan Fabrairu nan ne sashin Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin 'yan ƙasa da hukuma. Yadda ake ba wa kowa aiki mu masu na kasa ba a san ba mu. Shirin 'yan ƙasa da hukuma zai rinka karar da gwamnati haƙoƙin 'yan ƙasa. Hukuma wajibi ta kare rai da lafiya. Yadda za ta yi ita zai. Tabbatar da shugabanci na gari a tsakanin al'umma shine burin shirin 'yan ƙasa da hukuma. Wallahi wanda da ya aikata sanda ya gama da shirya dosbin dutse. Shirin 'yan ƙasa da hukuma na nan tafe a talatar kowane mako ta cikin shirin mu na karfe takwas na safe. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu. Lokaci yayi na sharhin jaridun Najeriya. za fara sharhin jaridun ne da jaridar da banga ta ruwaito shugaban kasa muhammadu buhari na bayyana alhininsa game da rasuwar tsohon shugaban kasar chadi idris debi wanda ya rasu a fagen daga a wata sanarwa da kakakin shugaban kasa malam garba shehu ya fitar ya ce shugaban kasa muhammadu buhari ya kaɗu matuka game da rasuwar wannan jarumin shugaban kasa wanda ya daɗe yana yaƙi da ayyukan ta'addanci a kasar chadi da kuma sauran kasashe makwabta sai kuma jaridar premium ta da ake buga a ta gizo ta ruwaito kungiyar kwadugo ta kasa nlc na cewa za ta fara wani yajin aiki na gama gari a cewar shugaban kungiyar kwadugo ayubawa ba nlc za ta fara yajin aiki na kwanaki biyar domin zama gargadi ga gwamnan jihar ta kaduna da kuma gwamnatin tarayya da dakatar da matakan da gwamnan jihar ke dauka wanda kungiyar kwadugon ta ce na rashin tausayi ne na sallama ma'aikata ɗaruruwa daga bakin aikansu musamman ma dai na ƙananan hukumi da kuma gwamnatin jihar sai kuma jaridar the point ta ruwaito kungiyar nan ta 'yan awaren kabilar ibo Ipo na tabbatar da kashe wani kwamandan su mai suna ekonso wanda jami'an tsaro suka baza hotunansa bayan an kashe shi sanye da wasu riguna na asiri kungiyar Ipo dai ta dora alhakin kashe kwamandan nasu akan gwamnan jihar Emo, hope ozidimma inda kuma ta ce za ta dau fansa sai kuma jaridar the nation na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya kara jan kunnen 'yan bindiga da sauran masu masu garkuwa da mutane da su shiga taitayen su domin kuwa gwamnatin sa za ta ɗauki kwakwaran mataki a kansu na gamawa da su farar ɗaya muddin da ba su dakatar da ayyukansu na ta'addanci a ƙasar ba shugaba buhari dai na mai da martani ne game da kisan wasu dalibai guda uku na jami'ar greenfield da ke jihar kaduna wanda aka sace a kwanakin baya kana daga bisani aka ga gawakin wasu daga cikin ɗaliban guda uku sarwar da kakakin shugaban kasa malam garba shehu ya fitar ya ce shugaban kasa buhari ya kaɗu matuƙa game da wannan kisan gillan na rashin tausayi kuma bayan ya jajantawa iyalai da kuma iyayen wayannan ɗalibai ya ce gwamnati a shirye take na ɗaukan ƙwararren matakai na gamawa da 'yan bindiga daɗi a ƙasar sai kuma jaridar banga ɗaya daga cikin manyan labaranta na mai da martani ne da sanannen mawallafin nan na duniya da ya taɓa cin kyautar nobel wale shoyinka ya aike ga shugaban ƙasa muhammadu buhari inda yake kira gare shi da ya ɗauki ƙwararren matakai na tabbatar da da tsaro a najeriya a cewar wali shoyinka in ji jaridar bangar ko kaɗan 'yan najeriya ba su gamsu ba da kalamai na baka da shugaban ƙasan ke fitarwa a duk sati ko mako babin firin murya amurka daga najeriya daidai wannan lokaci kuma za mu kawo muku darussan Ramadan albarkacin wannan wata mai alfarma ga musulmi. Ah, suna Ibrahim Muhammad Fadl daga Maiduguri. Hakika misali idan lokacin azumi ya zo, wani ma bai da sigan da zai sa kunu ya sha, wani ma bai da abin da zai ci, wani ma ruwan sha da kyar. To nan ya kamata mutane su tsaya su taimaka, musamman ma masu kudi da zai yiwu su dinga gidaje na wakafi. irin benayen nan mai hawa biyar mai hawa shida in ba sun kai haka su gina a sa mutane a ciki haya su yi tabarruyi da wannan din da misali iyayensu misali su gina wakafi na iyayensu mahaifi mahaifiya ko dan ko malaminsu mutane su zauna a ciki kyauta masu karamin karfi wannan in ya rasu kwanansa ya kare in ya fita wani kuma ya shigo sannan kuma siga kowane abu da zamanin zamaninsa ake amfani misali in lokacin azumin ya zo siga anguwa kaza dinnan talakawa suna da yawa a ɗauki tirela guda siga dinnan a je a basu wannan wannan duk su ne ayyuka masu lada ko kuwa lokacin da mutane suna cikin rashin abinci a samu buna na hatsi ko na shinkafa tirela guda ka raba Allah subhanahu ta'ala irin ladan da zai baka a miliyan ɗaya nan wani gashi nan yana da miliyan yana da biliyan ko in ce yana da miliyan ɗari wallahi ba zai kai ladan ba Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Hauwa Umar da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.